This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake gabatar da shirin. Tsohon shugaban Najeriya Ibrahim masu baban gida ya bayyana godiya ga al'ummar kasar domin karamci da aka nuna masa yayin da yake jinya a kasar Jamus. Yau ne kuma ake kammala jigilar waɗanda suka je aikin ibada bana daga Najeriya muna da rahotannin bayan labarai. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Yan aware masu ra'ayin Rasha da ke gabashin Ukraine sun gudanar da zaben da ake takaddama a kai. wanda ukraine da kasashen yammacin duniya suka ce ba za su amince da shi ba yan awarin waɗanda ke rike da sassan gabashin ukraine na yankunan luhansk da donetsk sun gudanar da zaɓuka na shugabanci da kuma majalisar dokoki a wuraren da suke rike da su kafafen yada labaran rasha sun ruwaito jami'an zaben abinda wasu ke kira jamhuriyar donetsk ko dnr bayan kammala kira kusan kashi hamsin cikin ɗari na kurkun da aka kaɗa. na cewa alexander zakarchenko mukaddashin firaministan dnr na kan gaba a takarar zama shugaban kasar koko jamhuriyar ta dnr inda ya sami fiye da kashi 70 cikin 100 na kurkun da aka kada majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da kuma amurka sun bayyana zaben na 'yan tawayen da cewa haramtacce ne suka ce ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasar ukraine da kuma yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka cimma ran biyar ga watan satumba tsakanin 'yan aware da gwamnatin ukraine sabuwar shugabar sashen harkokin waje na kungiyar tarayyar turai federica megarnini ta faɗi jiya lahadi cewa kungiyar ba za ta amince da zaben ba wanda ta bayyana da cewa wani sabon cikas ne a ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya a ukraine shugaban ukraine petro poroshenko ya bayyana zaben na yankin 'yan aware da cewa shirme ne da aka gudanar ta barazana da tankokin yaƙi da kumbin dugogi ma'aikatar harkokin wajen rasha ta fitar da wata takardar bayani da daren jiya lahadi cewa tana mai mutunta zaben na 'yan aware a matsayin bayyananan abinda mazauna kudu maso gabashin ukraine ke so a cewar kafafen yada labaran rasha Sojojin Burkina Faso waɗanda suka yi juyin mulki ranar Juma'a sun ce za su kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda za ta kula da shirye-shiryen komawa kan tafarkin demokuraɗiyya bayan hamɓare da ɗaɗɗen shugaban ƙasan Blaise Compaoré. Wani ɗan takaitaccen bayanin da sojojin suka yi da daren jiya Lahadi ya ce za a amince da dukkan fannonin shirye-shiryen komawa kan tafarkin demokuraɗiyya ne ta wajen samun yardar sassan jama'a sosai. To amma ba a yi cikakken bayani ba. sanarwar ta jiya lahadi wadda aka yi a birnin wagadugu ta biyo bayan rudanin da aka shafe sa'o'i ana samu kan kowa zai jagoranci wannan matalauciyar kasar yammacin afirka mai mutane miliyan goma sha bakwai jim kaɗan da murabas ɗin da aka matsa ma mr kamfore ya yi wasu manyan jami'an soja biyu sun yi ta ikirarin jagorancin kasar to amma jiya lahadi sojoji sun naɗa ɗaya daga cikin su mai suna laftana kanar yakubu isaac zida ya jagoranci gwamnatin wucin gadin to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc gwamnatin ƙasar iraki ta ce masu tsauran ra'ayi na daular islama sun kashe 'yan wata ƙabilar lardin ambar na ƙasar sama da 300 ciki har da mata da yara ƙanana hamsin waɗanda aka samu gawarwakinsu zube cikin wata rijiya an ruwaito wasu ga nauna cewa an ci gaba da kashe-kashen har zuwa jiya lahadi ciki har da 'yan sunni na kabilar albunim su hamsin da isis ta auna an ce tun ranar asabar aka hallaka wasu su ma hamsin bugu da ƙari jami'an hukumar kare 'yancin ɗan adam na iraki yayin da suke bayani jiya lahadi sun ce an kama 65 daga cikin 'yan wannan kabilar bayan da suka shafa makonni suna fafatawa da 'yan daular ta islama kafin makamansu su ƙare rahotannin kafafen yada labaran yammacin duniya sun rawaito wani babban shugaban kabilar mai suna sheikh na'im al na cewa ya yi ta kira ga gwamnatin iraki da ke birnin bagadaza da ta taimaka da ƙarin mayaka da kuma makamai to amma ya ce babu abin da aka yi gidan talabijin ɗin iraki ya ce firaminista haidar al-abadi ya ba da umarnin a kai harin jiragen sama kan wuraren masu tsoron ra'ayin na daular islama da ke garin hit a matsayin martanin kashe-kashen kashe da suka yi wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya kan canjin yanayi ya ce zai zama dole ga duniya ta rage yawan iskar da take shafar yanayi har a daina sakin iskar kwata-kwata zuwa shekara ta dubu biyu da ɗari don a rage haɗari mafi muni mai nasaba da canjin yanayin a wani rahoton da ya fitar jiya lahadi kwamitin wanda gwamnatoci daban-daban ne da aka kafa kan canjin yanayi ya takaita bayanan masana ilimin kimiyya sama da 800 na sama da watanni goma sha uku wanda aka ce shine bayani mafi inganci kan canjin yanayi da aka taɓa yi labaran duniya kenan kuka saurara. tsohon shugaban najeriya janar ibrahim masu baban gida ya bayyana godiya ga al'ummar ƙasa domin addu'o'insu yayin da yake jinya a ƙasar jamus janar baban gida ya bayyana haka ne a wata hira da manema labarai bayan dawowar shi a ƙarshen mako wakilin mustapha nasir batsari na da ci gaban rahoton janar baban gidan dai wanda ya dawo najeriya a ƙarshen makon nan da ya gabata ya ce a halin yanzu ya samu lafiya kuma yana godiya matuƙa ga waɗanda suka nuna damuwa a gare shi kamar yadda ya yi ƙarin bayani na je neman lafiya allah kuma cikin ikonsa ya ba ni lafiya zan yi amfani da wannan dama in nuna iyakan godiyata ga dukkan jama'a waɗanda suka nuna damuwarsu ko ta wasiƙa ko ta saƙo zuwa gare ni wannan lokaci ya nuna min lalle alhamdulillah muna nan tare da mutane so na gode janar baban gidan wanda yake da matukar tasiri a siyasar najeriya amma bai ce komai ba akan halin da najeriya ke ciki a siyasance illa dai ya ci ya san halin da kasar ke ciki na san abin da ke faruwa yau ma daga wurin ku na fara jin abubakar yana magana abubakar shekau a halin da ake ciki dai a ɗaya gefen A gobe talata ne shugaban kamfanin jaridar leadership da ake bugawa a Najeriya Sam Inda Isaiah zai kaddamar da kansa a matsayin dan takarar shugabancin Najeriya a karkashin inuwar jam'iyyar adawa ta APC a garin Mina. Malam Yahaya Isu shine daraktan yakin neman zabensa a jihar Niger. Ya yi bayanin dalilin su na gudanar da taron amina a maimakon Abuja. Saboda constitution na APC yana cewa in za ka fara ka fara daga gida daga grassroots to mu kuma tun da muna da biyayya ga constitution muna kare constitution kullum to muna son mu fara namu daga constitution yadda constitution ya ce mu dawo gida to kenan su su Buhari su Atiku da su ba su bi tsarin mulkin ita jam'iyyar ta APC ba wanda gane damar su ne mu dukan mu yan biyayya ne muna biyayya ga dokokin Najeriya da dokokin party saboda haka mu za mu bi dokan party to menene kwarin gwiwa ku game da wannan abu kuna da tabbaci cewa akwai alamar nasara kwarai in ka duba in za a yi za dan jarida ne in ka duba jarida nashi leadership irin abubuwan da yake rubutawa in ka duba bayansa kolum nashi na mandis da yake rubutawa na ran litinin litinin za ka ga cewa lalle shi in da ya za mai son demokaradiyya ne mai son ya kare mutuncin constitution ne mai so ya kare mutuncin talakawa ne mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. In zaɓe za ku yi to jama'a ku adali. Haka kan kowa ya shaida shatan zamani. Ku yi adali. To sai ku gafarce mu domin 'yan tangarɗa da muka samu kafin kawo muku wannan rahoto kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Manjan gargajiya mun sako su ba ma ɓoye madalla sai kuma harkokin ibada inda yau ake shirin kammala jigilar 'yan Najeriya da suka je aikin hajjin bana ga wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya. bayan shafi fiye da wata ɗaya ana tafiya da dawo da alhazan najeriya dubu saba'in da shida litinin ɗin nan jirgin rukunin alhazan ƙarshe ke dawowa gida. Wannan ma dai ya biyo bayan wata liyafa ce da hukumar kula da alazan Afirka a jami'a ta shirya wa alazan Afirka inda Sokoto da Kano daga Najeriya suka samu lambar yarban samun alhazai mafi natsuwa. Wallahi hujjaj Afriqiya eh, masha Allah tabarakallah ja'a hadha al'am 166 alf hajj min 46 godiya ga Allah dan bana zai 166 ne suka zo haji daga nahiyar Afirka da ba Larabawa ba inda Najeriya ke da mafi yawan alhazan 76 kuma saboda kalubalen cutar Ebola ya sanya raguwar alhazan dan dakatar da kasashe kamar Liberia Saliyo da Gini daga zuwa hajjin in ji shugaban hukumar ta mu'assasa abdulwahid burhan saifuddin yani kan fiye zurufa wa ba a ebola laminu rabiu shine sakataren aladen jihar kano wato mun fara shirin aiki na baɗi in allah ya da domin in ka fara da wuri to duk wanda aka ce ya zaga ka bacci to fa zai ya ka tashi to alhamdulillah mu da mun jihar kano haka muke ba mu sako-sako da dukkanin aikin da aka ba mu amana a kansa mu tabbatar cewa mun sami nasara. Kamfanonin jiragen Najeriya da Flyers na Saudi ne suke yin jigilar alhazan, inda kamfanin Max ke da mafi yawan alhazai. Ibrahim Dairo shine jami'in labarun kamfanin. An ba mu alhazai dubu arba'in da ɗari hudu da tamanin da shida. Kana kuma mun kai ɗauki taimako ga wasu alhazai na wasu jihohi kai hamma da na ƙasashen waje. Mun ɗauko alhazai daga Nijar mun yi masu kimanin sawo tara wanda mun ɗauko alhazansu kusan dubu biyar. Shugabannin hukumar alhazan Najeriya dai da aka kafa a dubu biyu da bakwai ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Musa Bello za su kammala aiki bayan shekara takwas don shirin shigowar sabbi. Ado Salisu Shinkafi shine kwamishinan hukumar na Arewa maso yamma da ke ganin wanzuwar hukumar zai kara mai da aikin hajin Najeriya daidai da sabon zamani. Mun kai zamani ya kawo wanda zai sa ma in za ka tashi daga gidanka za ka aikin hajji. Ba sai an ta wani ah, buki cewa za a ta haji ba za a ta yi bankwana za a yi wani a'a. Da ka duba a kwamfutan ka online din nan za ka gama ga ranar za ka tashi ga ranar za ka isa ga lambar ɗakin ka ga lambar mota da zaka shiga ga irin tantin da zaka shiga ko a ne ko b ne ko c ne aikin hajjin yana gyaruwa kwarai da gaske domin mai ya tashi daga yadda aka san shi na gargajiya ya dawo na zamani kusan alazan najeriya talatin ne suka riga mu gidan gaskiya yawanci sakamakon yawan shekaru da hawan jini cikin marigayan har da wani sanannen malamin islama daga gombe muhammadu basakwace nasiru adamu alhikaya murar amurka daga jidda To madalla yanzu kuma ga Jummai Ali da maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Yanzu haka yawan mutanen da aka san cewa sun kamu da Ebola a Afirka ta yamma ya kusan kaiwa dubu goma sha hudu. Abin da za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce yawan mutanen da aka san sun kamu da Ebola a Afirka ta Yamma ya kusan kaiwa dubu goma sha hudu. Ana kuma sa ran cewa yawan mutanen da cutar za ta kashe zai wuce dubu biyar. To amma duk da haka akwai bayanai masu ƙarfafa gwiwa daga ƙasar Liberia, inda ake samun raguwar masu kamuwa da cutar. Mukaddashin daraktar kungiyar lafiya ta duniya Dr. Bruce Alward ya ce Liberia ita ta fi ɗanɗanawa domin fiye da mutane 6,500 ne suka kamu da cutar. Sai ƙasar Saliyo inda fiye da mutane 5,200 suka kamu da cutar. A ƙasar Gini kuma kusan mutane 2,000 ne suka kamu da cutar. Haka kuma duk da cewa ƙungiyar lafiya ta duniya ta ayyana cewa Najeriya ta tsira daga Ebola. ga abin da ministan lafiya na kasar dr halliru alhassan ya ce akan matakan da gwamnati ke ci gaba da ɗauka na ganin cewa ebola ba ta sake sulalowa ta shigo najeriya ba ina tabbatar miki cewa yakin cutar da ebola yanzu aka da shi mun samu nasarar da ta a cikin najeriya ba ta ba so ko muna nan mun shi idan mun shiri na tabbatar da cewa ba ta bullowa ba amma duk abubuwan da muke na da cewa ana binciken mutane wannan su shige da fice cikin kasar nan zai ci gaba kuma za mu ci gaba da wayar da kan mutane shugaban kasa da goodluck bello johnson ya ba da umarni cewa ba mu daga lamba ga wannan cuta za mu kara mai da karfi don wajen kariyar jama'ar najeriya kuma ya ba da jagoranci wanda shi ne muke bi shi ya samu samu wannan nasara saboda haka ba su za mu tsaya ba za mu ci gaba. to wani kira kuma za ka yi ma mutane game da a wannan yaƙi. kira muka ga jama'a su ci gaba da ba mu haɗin kai su yi hankuri mun san ana akwai dan ba daɗi irin hasar da ke sha ana zafin jikinka mutane su yi hankuri sani sani za mu kai ga wani hawa wanda wani abu da ke nuna muka ga jikinka ba za a yi shi ba za a kawo wasu musamman wasu kohohi da mutane za su wuce za a mu zafin jikinsu ba tare da wani dogon bani lokaci ba saboda haka muna kira mutane su ba mu haɗin kansu wanda za a ka ce ya tsaya ya tsaya a auna zafin da ya wuce wannan yana da muhimmanci da a matsayin yaki da ebola wanda duk da alamu ba mu ce mai zafin jiki ba da ebola ce amma dole bincike a tabbatar da cewa ba a tabbace saboda ka mutane su ci gaba da ba mu haɗin kai don wajen a wannan bincike har yanzu dokokin da aka shata na cewa ba za a shigo da matacci ba da suka mutu a wasu kasashe har yanzu yana nan sai an ba da bayani an kawo takardun su ne suna biyan mutuwar su sannan kwararrun likitocin da sun duba sun aminta sannan za a ba da izini ga wasu amma yanzu muna ba da shawarar cewa duk da mutum yana da su a yi hakuri a yi a bizne shi da addini ya yarda da mutane da za su ya saba ba su shigo da waɗannan mutane ba ta da nemo a hukumomin tsaro an ba su umarnin wanda duk da wannan takardar amincewa a hukunta shi da fatan mutane za su fahimta samun haɗin kai duk abubuwan da muka cewa tsaftace muhalli da ruwan tsaftar hannu wannan mana kira da mutane su ci gaba da shi don don cin rabona akwai su kwanci ta wadda rashin tsaftace jiki da muhalli ke kawo su musamman kwalara su muna kira da mutane su ci gaba da waɗannan abubuwan da muka koya musu na wanke hannu tsaftace jiki da kiyaye da abinci irin wanda ake ce naman daji wato mutum ke na turanci har yanzu mutane su kawa kawa da wannan abinci. Ifo aji buno fami. Ebola. Ebola, tu es notre ennemi. Si vous vous sentez malade, les docteurs vont vous aider. Je vous rassure, les docteurs vont vous aider. Il y a de l'espoir d'arrêter Ebola. Et confiance au docteur. Ebola. Wannan wasu sanannun mawaƙan Afirka ne da suka hada hada Ummu Sangari suka rera waƙa akan buƙatar yake akwai na yaƙar cutar Ebola a nahiyar Afirka. To yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita na fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen baban gida Ibrahim Misau. To. A Gwamnan Secondary Day School can jakar gidan waya ko biyar sifiri sifiri biyu ne a can karamar hukumar Misau. To, likita wannan wasiƙa ta daɗe ban san wanda ya rubuto ko lokacin yana ɗalibi ba ne ko kuma malamin makaranta ne ba. To, ya rubuto ne ya ce wai da Allah Me ke sa macijin ciki ne ko kuma tsutsar ciki? Wai domin an yayi amfani da wani magani da aka rubuta masa mai suna Vitarex Modern warm Expeller, amma kuma bai ji sauki ba. To abin da ke kawo tsutsan ciki da hajiya shine kin san abubuwan da muke rashin tsafta da abubuwan da muke ci da ba su tsafta. wanda muke shiga muke taɓe-taɓe. Eh. To waɗannan eh, suna kawo in ka ci abubuwan nan to za ka samu wannan tsutsan ciki ɗin to in dai aka ba shi magani na farko bai yi ba wani lokaci shi magani na wani lokaci aka ba mutum na farko wani lokaci bai bai warkar da shi ki da sai ya sake na biyu saboda haka in dai da malamin ya ga bai warke ba har yanzu ko kuma yana ganin in ya bayan gida abubuwa na fitowa ya koma rikita, za a ba shi magani don irin magunguna na waɗansu an baka na farko dole sai an sake maimaita kamar na biyu kafin a samu nasara. To tana yiwa ko maganin bata karɓi jikin shi ba ne? eh yawanci duk wannan irin wannan irin tsutsan ciki ɗin wani lokaci dole sai an baka sau biyu ko sau uku wani lokaci kafin a yi nasara likita ka yi bayani akan cin sau biyu sau uku kamar yanzu aka baka na kwana biyar an ka shanye sai an sake baka na kwana biyar din ne ko kuwa wani maganin za a canja maka yawanci yadda kamar nan muke za a baka so ɗaya sai bayan mako biyu kuma ka sake sha. Iri ɗaya. Iri ɗaya. Sai ka yi haka sannan ka samu sauki? Eh sannan ka samu sauki amma dai in abin ya ci dami yana ci dami shi ya koma likita ɗin ya ce duk maganin kuma wani lokaci maganin wani lokaci bai karɓar mutum shi ma haka na faruwa wani lokaci hajiya. A saboda haka tilas sai an canja mai wani irin maganin kenan? Eh sai an canza mashi irin wani magani kenan dai wannan bai karɓe shi ba. To ciwon tsutsar ciki ko kuma macijin ciki yakan yi tsananin da yakan yi lahani? e to a kudan su kin san a kudan su mugayen da suke kamar tsutsar ciki da waɗansu ake samu kamar irin kasashen mu kudan da suka yi tsanani suka shiga ma har wurin wurin bargon baya to in su ga wannan yana iya halakar da mutum waɗansu irin tsutsa amma waɗannan ba su da yawa To, eh, eh. amma an aka gano da wuri dai za a iya warkarwa ko? Eh, yawancin su aka gano ana iya warkar da mutum haji. To, ina fatan wannan malamin yana kusa kuma bayanin da kai mishi ya gamsar da shi kuma da shi da sauran masu sauraron mu sun karu da wannan bayani. To, sai kuma wannan wasiƙa ta haɗin gwiwa likita. To, hajiya. Da Aliyu Usman da kuma mai nasara nasara huntuwa. waɗannan malamai wasu suna son su zane shan tsakanin nama da kifi wanne ne daga ciki ya fi amfani wajen baiwa ɗan adam lafiya to duka dai suna amfani sosai ga ɗan adam amma kin san wani lokaci ya dangana da irin naman da kake ce akwai kamar naman da muke ce kamar wadansu kamar na sa ko na rago to duk maikonsu yana da yawa to wani lokaci akan ce mutum rage cin maiko na kifi din maikon da ke cikin yawancin maikon da ke cikin kifi to ana kira irin omega 3 kenan wani yana da amfani kwarai da gaske so in dai ci ne kifi ya fi amfani ga cikin tsada amma dai yadda muke a kasashen mu yadda mutane wadansu mutane ai ba kowa ke cin nama kowane lokaci ba to a saboda kowanne dai yana da amfani shi kowanne yana da amfani sosai a cikin dan adam hajiya amma dai mutum zai ci nama kada ya ci mai maiko da yawa in kuma so samu ne mutum ya fi cin kifi eh so samu ne za ka iya cin kifi ko lokaci za zai fi amfani ma ya fi lafiya ke ya fi lafiya to to ka ce kowanne yana da amfanin shi nama me yake ma jikin mutum to ai duka suna da wani abin da ake kira protein wanda ke gina jikin ɗan adam duka biyu To da kifin da nama. Kifin da nama shi abin da sa nama wani lokaci ya fi kitse kitse ne da yawan lokacin in yawa jiki ɗanan ba shi da amu. To. Eh shi yasa. Kuma ka ce na na kifi din shi kuma ake ce ma omega yana da amfani. Eh na omega din nan shi yana taimako wurin zuciya da sauransu eh. <laughs> To, to ina fatan waɗannan malamai da Aliyu Usman taka lafiya da shi da mai nasara a can huntuwa suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kamana. To shi kuma Murtala Ɗanladi shekara ne ko fan shekara ne to, ‘yan Kano ku gafarce ne, <laughs> daga jihar Kano ne. Shi kuma yana so wai don Allah wai ka gaya mishi maganin da zai yi amfani da shi domin yana fama da makero. To kin san hajiya yadda muke ba mu ba da sunan magunguna a amma inda yana da maƙen kero ne ko in ya je wani likita za a bincika akwai magungunan makero da yawa da zai iya in je wani likita za a bashi akwai su kala kala to in ya je bai na likita za a iya bashi maganin da ya kamata a yi hajiya kuma likitan zai duba ya ga kowane iri ne ko eh, ya duba tabbatar ko me yake faruwa a kai din sannan zai bashi maganin da ya kamata kuma wannan makero ana ana warkar da shi ba wani abu mai wahala bane na warkarwa To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu salama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Lada? Din mai alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To saboda ƙurewar lokaci a gurguje bari mu tafi ga takaitattun labarai. 'Yan aware masu ra'ayin Rasha da ke gabashin Ukraine sun gudanar da zaben da ke cike da takaddama wanda Ukraine da kasashen yammacin duniya suka ce ba za su amince da shi ba. 'Yan awarin waɗanda ke rike da sassan gabashin Ukraine na yankunan Luhansk da Donetsk sun gudanar da zaɓuka na shugabanci da kuma majalisar dokoki a wuraren da suke rike da su. sojojin burkina faso waɗanda suka yi juyin mulki ranar juma'a sun ce za su kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda za ta kula da shirye-shiryen komawa kan tafarkin demokaradiyya bayan hamɓare da ɗaɗɗen shugaban ƙasa blaise compaore wani ɗan takaitaccen bayanin da sojojin suka yi da daren jiya lahadi ya ce za a amince da dukkanin fannonin shirye-shiryen komawa kan tafarkin demokaradiyya ne ta wajen samun yardar sassan jama'a sosai gwamnatin kasar iraki ta ce masu tsatsauran ra'ayi na daular islama sun kashe 'yan wata kabilar lardin ambar na kasar sama da 300 ciki har da mata da yara ƙanana hamsin waɗanda aka samu gawarwakinsu zuba cikin wata rijiya To a gaishe ka masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na so Aliyu Harande. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam siri da ya harhaɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.